Greatness. DJ Natil. Na menji abin da kike so ni shi ma nake so baka so lalle tabbas ni mabana so an ce ga indo na cheba na so na samene me nake so zuciya ke take so bana san son ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna bani san rashin ki ruhi na ke tafi san ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna zo ka ni zo nake ba ruwa na sha naki kadai nake so na sha ruwa na kau nake ban na sha akan ki an ce mi sha sha sha ya akai ya za a yi ni fake na ra'ayi a yi dan ki komai zan iya yi huya ya dan ke zabi na ke ce zabi na ki shiga raina ki shiga raina ah, ah. bana san rashin son ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna bani san rashin ruhi na ke tafi san ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna zo ba ni zo ba zo ba siento DJ hit me. best of magic. Sounds of Neptune.